سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باحك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه barkamu da haduwa a cikin wannan karatu namu mai albarka littafin muktasar shama'ilin muhammadiyya wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya takaice shi daga babban littafi na imamu tirmizi rahimahullahu ta'ala yau daga watan Rabiul Awwal tara ga watan Rabiul Awwal hijira dubu da da talatin biyar daidai da tara ko shi ma ko goma goma ga watan ɗaya miladiya 2014 wannan shi ne karatunmu na 22 da uku ne karatunmu na 23 a cikin wannan littafi mai albarka har yanzu muna cikin babu idami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babin da yake magana akan mahadi na abincin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun tsaya kan hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yarda wanda take cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya atini tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zo min yana zuwa waje na fa yaqulu sai ce a inda ke gada akwai abinci muka ce gada shine abincin da ake ci bayan rana ta daga kamar kenan a yanzu mu iya ci abincin rana fa kulu sai in ce la babu ma'ana sai na Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama babu abinci fa ya Kulu sai manzo Allah ya ce inni sa'imun to ni azumi nake ma'ana sai manzo Allah ya zarce da azumin nafila mun yi bayanin wannan yana gwada halaccin yin niyyar azumin nafila koda bayan alfijir ya keto koda bayan gari ya waye in dai baka ci komai ba baka abin da ke karya azumi ba to ya halatta ka ce to ni na zarce da azumi wasu malamai sun kayyade da cewa ya halatta yi wannan gabanin rana ta zawali to amma magana da ta bi inganci ta bi karfi ko da bayan rana ta zawali babu laifi ma'ana ko da bayan azahar ka zo baka samu abinci ba baka sha ruwa ba dama can kuma dama can baka ci abinci ba baka yi abin da ke karya azumi ba ya halatta ka zarce da azumin nafila amma azumin farilla wajibi ne a kwana da niyya ma'ana wajibi a kulla niyya gabanin kullowa alfijir kamar yadda hadisi ya nuna qalat ta ce fa atani yawman wata rana sai manzon Allah ya zo min ya zo waje na fa qultu sai na ce ya rasulullahi ya manzon Allah innahu uhdiyat lana hadiyya an ba mu wata kyauta kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya cin sadaka da shi da iyalan gidan shi ma'ana da shi da matan shi da shi da 'ya'yan shi da shi da 'ya'yan shi da jikokin shi ba sa cin sadaka da haka amma manzan Allah yana cin kyauta sai ta ce to ya rasulullahi an mana kyauta ƙal sai manzan Allah ce wa mahi mecece ita menene kyautar ƙultu sai na ce haisun an ka mana hais muka ce hais ne a daka dabino a dandaka shi a hada da cikwi a sanya mai a hada a murje gaba ɗaya. wani sa'in kuma ba a sanya cikuyi ba sai a samu gurasa a gudun ta sai a hada da dabino a daki sai a kawo gari a hada da mai a haɗe shi ake kira hais za mu ga malam ya sanya mana shi a yi mana alama a ƙasa ya ce bi fathil ha'i huwa ma'asam shi ne dabino tare da mai wal’aƙi da cikwi awid daƙi ko gari qala sai manzo Allah ce ama manzo Allah ce inni asbahatu sa'ima to ni dai na wayi gari ina azumi qala ta ce summa akala sannan ya ci kun ga anan ya wayi gari yana azumi da yazo sai ta ce ya rasulullahi ga kyautar da aka mana sai manzo Allah ga yana so yana sha'awa sai ce to na wayi gari ina azumi amma kawo sai manzo Allah ya ci wanda yake gwada mai azumin nafila yana da damar ya zarce ya karasa shi kuma yana da damar ya karya shi a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mai azumin nafila sarkin kanshi ne in ya ga dama ya zarce in ya ga dama kuma ya karya malamai suna cewa idan abin da ka ɗauko na aiki aiki ne na wajibi to wajibi ne ka karasa shi in abin da ka ɗauko ka fara yi aiki ne na nafila na mustahabbi to mustahabbi ne ka karasa shi amma da baka karasa ba babu laifi da haka anan manzon Allah sai ya ci abinci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yusuf bin abdullahi bin salam an karbo daga yusuf ibn abdullah ibn salam yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naga annabi sallallahu alaihi wa sallama akhadha kasratan min khubz ash-sha'ir ya kama ko ya riki? wani ɗan yanki wani ɗan gutsiri na gurasa ta sha'ir fawaza alaiha tamra sai ya ɗora dabino a kai wa ƙale ce hazihi idamu hazihi wannan ita ce mahaɗin wannan mana kamar ka gutsiri gurasa sai ka ɓare dabinanka sai ka ɗora a kai sai ka sanya abinka a baki ka cinye to haka manzan Allah yi sallallahu alaihi wasallam wa akala manzan Allah ya ce wannan hadisi malam ya sa mana za'if hadisi ne da yake yana da rauni kamar yadda malam ya bayani cikin silsilatul ahadisu za'ifa dan haka hadisi ne da bai inganta ba amma dai abin da yake so ya gwada cikin mahadi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi amfani da shi akwai gurasa akwai ma'ana dabino kai akwai dabino manzo Allah ya hada dabino da gurasa ya ce hazihi idamu hazihi wannan shine mahadin wannan sai manzo Allah ya hada ya ci. an anas an karɓo daga anas anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wasallama kana yu'jibuhu suflu sauran abinci wanda yake kasan tukunya yana ƙayatar da annabi sallallahu alaihi wasallama qala abdullah abdullah ibn abdurrahman malamin imam at-tirmidhi ne sai ce ya'ani ma baqiya min at-ta'ami yana nufin abin da ya rage na abinci yana ƙayatar da manzan Allah a nan shi shine abincin da ke kasance kunya mukan ce mai kamar kanzo to da abin da yake kasance kunya har zuwa ga kanzon manzan Allah yana son wannan hadisi ne ingantacce suka ce hikimar haka ya fi daɗi a cikin abinci kuma ya fi nuna in nama ne na can ƙasa ya fi na sama nuna haka na yin abinci ne can ƙasan ya fi to manzo Allah yana son wannan yana ci sallallahu alaihi wasallam suka ce kuma wannan yana nuna tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda yakan ci abincin kasan tukunya yanzu wani in ya dawo gida idan tara an raba abinci ba san zai dawo ba sai ya rage sai abin da yake kasan tukunya sai ce baya so ba zai ci saura ba to amma manzo Allah shi yakan ci wannan saboda yadda manzon Allah ya dauki duniyar da sauke bai dauke ta wata aba da zo a gani ba da haka abinci ma abin da ya samu ya yi saura a tukunya manzan Allah yana ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi ne ƙarshen wannan babi sai babu ma ja'a fi sifati wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama inda ta'ab babin da yazo yake bayanin siba ta alwala annabi sallallahu alaihi wa sallama inda ta'ami yayin cin abinci kalma alwudu alwudu tana nufin alwala alwala ko kuma kalma alwudu tana zuwa da ma'ana guda biyu wanke hannaye tafikan hannaye kamar yin za ka ci abinci ka wanke tafikan ka wannan ana kiran shi alwudu sannan kuma yin alwala ta shari'a da muka sani wanke fuska da gabbai da komai ana kiran shi alwudu to malamai suka ce wannan babi da imamu tirmidhi ya kulla idan ka ɗauke shi akan wanke hannaye to ya kama ya yi babin ne don ya gwada maka cewa ba wajibi ba ne ko don ya gwada maka cewa ba lallai ba ne idan ka ɗauke shi kan alwala ta shari'a to ya yi babin ne don ya gwada maka manzan Allah baya yin alwala in zai ci abinci kowanne ka ɗauka dai zai iya babin zai iya ɗaukowa ya gwada maka mai hukuncin wannan shi malam albani anan kasa zamu ga yace almuradu bil wudu'i huna abinda ake nufi da alwala anan alwudu'ul lughawi alwala ta lugha wa huwa ghaslul yadaini wal fami shine wanke hannaye da baki to yadda manzo Allah yake yayin da zai ci abinci an ibn abbasin an karbo daga abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharaja min al-khala' manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga makewayi inda ake kewayawa bayan ɗaki bayan gida fa bai ilaihi ta'am sai aka kawo masa abinci fa qalu suka ce ala atika bi wudu'in ba za mu kama ruwan alwala ba alwudu bi fathil wawi ana nufin ruwan ba za mu kama ka ruwan abinda zaka yi alwala ba qala sai manzo Allah ya ce inna ma umirtu bil wudu'i kadai an umarce ni da yin alwala idza qumtu ila salati in zan yi sallah kun ga anan yana nufin wace alwala kenan ta shari'a ba za mu kama ruwa kai alwala manzo Allah ce ai an umarce ni da yin alwala idan zan yi sallah ma'ana yanzu zan ci abinci ba ba wajibi bane yi alwala da haka anan hadisin yana gwada mana babu wani dalili da ya gwada in zaka ci abinci sai kai alwala daga manzo Allah ce inna ma umirtu bil wudu'i idza qumtu ila salah sai malam ya kawo mana hadisi na gaba wanda tirmidhi ya kawo fi riwaya a wata riwaya fa a usalli sallah zan yi fa tawadda bare in yi alwala manzo Allah shi sallah zan yi bare in yi alwala sai malam ya kawo mana hadisin Salman sai dai hadisi ne da'if akwai Abdullahi ibn Lahi a a afwan akwai a wani rawi da'ifi a cikin sanadin wannan hadisi an Salman kale ce qara'atu fi tawrat na karanta cikin littafin attaura littafin da aka saukar wa annabi musa alaihi salam inna baraka barakata ta'ami abinda na karanta yana cikin albarkar abinci uba adahu. wanke hannaye bayan an ci abincin fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi sallama. sai na ambata manzon Allah sallallahu alaihi sallama wannan magana wa akhbartu bima qara'tu fi at-taurati na ga mai abinda na karanta cikin at-taura faƙala rasulullah sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah ce barakatu ta'amil wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu albarka abinci shi ne ka wanki ko kai alwala gabanin shi ko kai alwala bayan shi alwala gabanin shi da alwala bayan shi in mun dauki akan alwala ta shari'a in mun ɗauke shi kan wanke hannu kuma sai mun ce wanke hannu gabani da wankewa bayan shi wannan hadisi bai inganta ba dangane da abin da ya shafi wanke hannu in za a ci abinci babu wani hadisi sahihi da ya gwada dole ne a yi hakanan hadisin da zai gwada mustahabbi ne babu sai malamai suka ce hukuncin sai ya koma zuwa ga yanayin da hannu yake ciki idan hannunka yana cikin datti da kazanta to na ana so ka wanke hannayenka bal ma in abin zai cutar da kai wajibi ne ka kawar da shi in hannunka kalau yake to ba bukatar lallai sai ka wanke sannan kuma a yanzu ana iya koma gurin masana wannan fannin ma'ana masu kula da harkar lafiya shin idan zan ci abinci a hannuna in wanke ko kada in wanke in sun ce a wankewa shi yafi saboda cututtuka da yake kwasa to an wanke ba saba addini ba kuma an yi daidai kun gane ko ma'ana kada mutum ya ce sai an bashi nassin da ya ce a wanke hannu in za ci abinci waɗannan wasu abubuwa ne da yake ana iya komawa zuwa ga abuta sanin wannan abu da yau na hadisi ya hana to da da zai yi amma tun da hadisi bai hana ba sai a koma gurin ma abuta fanni su kuma abuta fanni suna cewa abin da yake daidai in zaka ci abinci ka wanke hannunka ko da yanzu yanzu mun ga masallar la'asar kun ga kila ka ka gaisa da yan uwanka to kyau in zaka ci wani abu ka wanke hannun shi yasa yanzu za ga a majalisar ɗinkin duniya ma har rana guda aka ware ranar wanke hannu rana ce ta wanke hannu cikin irin bukukuwan da ake yi a ranakun za ga an je makarantu ana ta koya wa yara ga yadda za su yi in za su ci abinci in sun yi kaza amma dangane da bayan ka gama cin abinci akwai hadisi ingantacce a cikin sunan da tirmizi ina je mun karanta shi nan cikin karatun al'adabul mufrad da ya hana ka kwanta bacci baka a hannunka akwai maikon abinci wanda Allah ya hana ka ci abinci ka kwanta alhali da sauran maikon abinci saboda wannan zai iya haifar maka da matsala ko wani ƙwaro ya zo ko ɓera ko wani abin zo ya kama hannun da wannan manzan Allah ya hana da haka in ka ci abinci ka wanke hannunka ne daidai kafin ka ci kuma ka wanke shi ne daidai hadisi bai hana ba hadisin da ya zo ce ai kuma bai inganta ba wannan hadisi na Salman alfarisi. A nan Salman ya karanta a taura me bi gabanin ya musulunta kun san mun karanta kisar Salman anan a cikin wannan karatun ya yi biye biye biye biye gurin manya-manyan fada-fada a zamanin shi har ya zo kuma yi musulunta to kun ya ce ya karanta attaura ba mamaki tunda a kiristoci suna karanta attaura a matsayin al'ahadul qadim tsohon alkawari in ka ji an ce tsohon alkawari ana nufin attaura sabon alkawari injila injila ta zo dama ta cika abinda attaura ta zo ta halatta wasu abuwa da attaura ta soke da sauransu kamar yadda alkur'ani ya gwada amma dangane da yanzu bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da sauka alqur'ani malami suka ce baya halatta karanta bible baya halatta karanta zabura baya halatta karanta attaura sai in akwai larurar haka misali kai malami ne mai wa'azin kirista kana shiga lunguna kana kiran maguzawa da kiristoci zuwa ga addinin musulunci maguzawan nan sun karbi kiristanci kuma an jeba musu shubha akan abin da ya shafi addini sannan ga kiristoci kuna buga da su to yannan ya halatta ka je karanta don ka san makamar yadda za ka taimaki addininka amma haka kurin ba ba wannan wa'azin kake ba karantarwa ba to ba a bukata domin alkur'ani ya shafi attaura alkur'ani ya shafi injila alkur'ani ya shafi littafin da suka gabace shi da abin da Allah yake so a ciki na gaskiya alkur'ani ya kunso shi wanda kuma ba a bukatar mu sani shi na alkur'ani bai gaya mana ba sai mu tsaya zuwa alkur'ani da sunna isa da manzan Allah ya ga wani yanki na taura gurin sai jina Umar ya fushi da haka malami suka ce baya halatta a karanta wannan littafi sai ga wanda zai karanta don taimakon addini amma da ba wannan zai ba baya bukata ma ya siya balantana ya tsaya bata lokacin shi ya karanta wannan shine karshen wannan babi din ina ga sai mu je ga baitocin mu na na Aisha Allah ya kara mata yarda dan mu samu lokaci wa wadatacce tunda mun ba da baitocin an an sauwara an yi protestant mun yi alkawarin za mu karanta mu ɗan yi takaitaccen bayani saboda 'yan uwa su samu wayewa a kan wannan baitoci ɗin wannan baitoci da suke gabanku za mu ga an gaya mana kasida ko ta wani malami ce za mu ga an rubuta a sama kasidatu musa ibn muhammad ibn abdullah al-andalusi ala ne aisha as-siddiqa bintu siddiqi radiyallahu anha haka aka rubuta a saman takaddun qasidar wani malami da ake kira Musa ibn Muhammad ibn Abdullah al-Andalusi ana ya shahara da Ibnu Bahij ko ibn Buhaij ba'un da hababba da ya'un da jimun ya shahara da wannan suna cewa al-Andalusi ya nuna mutumin andalus ne andalus ita ce yanzu ake cewa spain ko a kun san musulunci ya kafa daula a wannan gari tun daga lokacin daular umawiya ta farko lokacin abdurrahman ibn hisham ibn muawiya ko ibn muawiya ta Ibn hisham da ya gudo daga daga dimashka ya shigo masar ya gangara kairawan daga nan ya shigo har ya gangaro ya zo andalus ya raya daula umawiya sai zama a lokacin a mashirik daula abbasiyya ce amma a magarib daula umawiya ce saboda nisan da ke tsakaninsu daga nan kuma jikokin shirya'in suka dinga yi zuwa lokacin da daular ta faɗi to andalus dai tarihi ne na idan mutum ya karanta tarihin daular andalus zai ga irin yadda musulunci ya shiga gurin ya yi karfi kuma ya kalli irin yanayin da ta zo ta zama a ciki a yanzu zai ga kuma yadda abin ya ja baya aka samu matsala da irin abubuwan da suka faru to wannan malami a cikin kamar da muke gani an ce al'andalusi iya ɗan binciken da yi wannan malami bai da wata tarjama mai faɗi, ma'ana ba a samu tarjamar rayuwar shi mai faɗi ko dai wala Allah ba babban malami ba ne. a mutum ne kila adibi an ce adibi wanda yake da adab na larabci kuma ya iya wake da sauransu kun san wanda ya iya waka ta larabci ba lalle zan malami ba wasu ba ta bambanci suna ɗauka duk wanda ya wake da larabci malami ne yanzu misali ka ɗauki alburda kaga mawaƙi ne ya yi wa maza Allah bege amma ba malami ba ne cikin waƙarsa akwai abubuwa masu kyau akwai kuma waɗanda malamai suke naƙadi mujarradin kurin da yawa ba zai zama malami daidai yake da irin su Ibn hazam imamun nawawi ibnu hajar ba to da haka wala Allah shi yasa kila ba a samu tarihin shi da yawa ba wallahu a'lam kusan dai ana a cikin abin da ya gwada akwai wani wani waziri a Masar da ake kira al-Afdal ibn Badr an yi masa wannan wakar tana na Aisha har ya ba wanda ya yi wakar dinare ɗari to suka ce shi al'afdal in ka duba tarjama za ga ya rayu ne cikin karni na hudu farko-farkon karni na biyar a cikin karni na biyar farko-farkon karni na shida ya bar duniya shekara ta ɗari biyar da sha biyar to shi ma wannan mawaƙin suka ce in eh, shi ya je yi waƙar a gaban wannan waziri har ya bashi wannan kyauta to yana wannan mawaƙin ya rayu ɗan wannan tsakani cikin karni na shida zuwa karni na biyar da haka dai takamaimai tarihi na shi babu wannan waka ya tsara ta ne akan harshen nana aisha kamar ita ce take yin waken take yin bayani saboda uh, kunzan zan shi an ci mungun iri ne da ya daɗe tun da can kuzan yana cikin ƙungiyoyin da suke daɗaɗɗu a musulunci to don haka kila a lokacin zaginta da kushanta ya fito sosai a fili kamar yadda muke gani yanzu sai wannan wakar yana jawo hankalin makiyanta da ma masoyanta ya gwada musu wace ce ita na na aisha Allah ya kara mata yarda a wasu malamai sun yi sharhin wannan waka kamar sheik abdul a ya yi sharhinta sai dai sharhin ba wani sharhi ba ne mai yawa duka bai fi shafi takwas ko goma ba na yi downloading nashi a cikin intanet na same shi amma bai da yawa kullum kamar yadda yanzu mu karanta mai ɗanyi ta'aliki ya karanta yi ta'alikinta sai kuma wani malami da ya haƙƙaƙa ya ɗauko waƙar yi ta hakikinta shi ne wani malami da kira ustaz doktor farfisa ne fahad ibn abdurrahman ibn suleiman ar-rumi ya yi ta hakikin waƙar ya sanya mata suna qasidatul wa'iz al-andalusi fi manaqibi ummil mu'minina as-siddiqati Aisha radiyallahu anha wannan kusan kamar shine bango na littafin nashi shi ma kan shiga za ka iya samu kai downloading in ka ka rubuta kurin qasidatu al-wa'iz al-andalusi in ka rubuta wannan qasidatul wa'iz al-andalusi a Google zai baka wuraren da zaka samu kai downloading din littafi shi kuma littafin nashi cikin shafi 60 da wani abu ne ya yi magana kan tarihi ita na na aisha ɗin, sannan ya zo ya yi magana a kan waken da abin da ya kama da wannan to don haka za mu bi a abin da ta faɗa a takaici za mu ga baiti 56 ce ina ji ko baiti 56 ce yana cewa ma sha'anu ummul mu'minina wa shani hudiyal muhibbu laha wa zallar shani wannan wazanin a gurin malamai ne mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilu in ban manta ba shine wazanin shi a arudi eh, ga wanda ya iya arud ni ba gwani bane a arudi zai iya zuwa yanka ta zai ga ta hau kan wannan wazanin ah. ma shanu ummul na wa shani hudiyal muhibbu laha wa dhalla shani inni kulu mubayyinan an fadliha wa mutarjiman an qawliha bi ya mubghidi la ta'ti qabra muhammadin فالبيت بيتي والمكان مكاني إني خصصت من على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرد النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أرى غيره زوجي رسول الله لم أرى غيره الله زوجني به وهباني وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني أنا بكره الأزراء عندي سره ودجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن والله خفرني وعظم هرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيه رماني والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني دي إن ذا كان هذا مسألة سيك وسلتشيني فإذا كرنت وادن إني لمحسنة العذار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان وسمعت وحي الله عند محمد من جبريل ومن جبريل ونوره يغشاني أوها إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه خباني من ذا يفاخرني من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في هجره رباني وأخذت أن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مستحبان وأبي aqama ad-din ba'da muhammadin fan naslu nasli was sinanu sinani wal fakhru fakhri wal khilafatu fi abi hasbi bi hadha mafkharan wa khafani wa ana sahibi ahmadin wa habibu fi sirri wal i'lani نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ثاني وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أيما إذعان وتخللت معه ملائكة السماء وأتته بشر الله بالرضوان وهو الذي وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان قتل العلا منأوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان سبق الصحابة والقرابة للهدى هو شيخهم في الفضل والإحسان والله ما استبقوا والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباك الخيل يوم رهان إلا وطار أبي إلى أليائه فمكانه منه أجل مكاني فمكانه منها أجل مكاني ويل ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان طوبى لمن والى جماعة صهبه ويكون من أحبابه الحسنان بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستهيل بنزغة الشيطان هم كالأصابع في اليدين تواصلا هل يستوي كف بغير بنان خسرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأدغان حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان akrim bi arba'atin a'immati shar'ina fahum li baiti ad-din kal arkani nusijat mawaddatuhum sudan fi luhmatin fabina'uha min asbatil arkani fabina'uha min asbatil bunyani Allahu allafa baina wuddi qulubihim ليجيز كل منافق طعان رهماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنعان فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الهرمان جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني وإذا محبي قد علظ بمبغدي فكلاهما في البغد مستويان إني لطيبة خلقت لطيب ونساء أحمد أطيب النسوان إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أرادني والله أسأله زيادة فضله وحمدته شكرا لما أولاني يا من يلوذ بآل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن سل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتصلب حلة الإيمان إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذل له الثقلان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أظاهر البستان wannan shine waken da wannan malami yayi na san idan yadda muka bi shi haka zau ga baitukan suna da sauki ko da ba haddace ne ka ba aka zabo su aka haddace yana da kyau yana cewa ma shanu ummul mu'minina wa shani menene sha'anin uwar mu mere da sha'ani na yaya lamarin yake ne hudiyal muhibbu laha an shiryar da duk wanda yake santa duk wanda yake sanna na Aisha to hakika Allah ya shiryar da shi wa zalla shani mai kinta kuma ya bace ashani shine al-mubghid mai kinna na Aisha wanda baya kaunarta inni aqulu yake cewa malami yake cewa ni ina cewa mubayyinan an fadliha ina mai yin bayanin falalatta wa mutarjiman an qawliha bi lisani ina fassara maganar na Aisha da bakina ma'ana wannan waƙen zan yi ta ne a bisa harshen na, na Aisha amma ni nake waƙan to zan tarjama maganata da yarena ya mabgidi ya kai mai kina in jina na aisha la ati qabra muhammadin kada ka kuskura ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fal baitu baiti tace gidan gidana ne wal makanu makani gurin gurina ne to me zai kai ta tunda kana kina ka zan baka ki mutun ai baka je gidan shi ba wai wani dan shi ya ce to wa ya gaya muku kun ce ba a gadan annabi ya za ta ce dakin ta ne i e, dakin ta ne ai dan ba a gado baya hana a danganta abin zuwa yanzu duk ba mu mutu ba amma kana zaune sai yaro ya ce zan je gidan wanci sai ya faɗi matarka gidanta ne amma ana danganta zuwa gare ta to me yana da Aisha dan ta ce inda manzo Allah yake kwance dakin ta ne kuma wa ya ga maka cewa ta cancanci dakin ne da gado da haka ba yadda yadda za ka yi dole ne ka yadda nan ne ɗakin na na aisha kuma wani ikon allah duk wanda ya je umara ko aiki haji zai gani ba su cika zuwa inda manzo allah yake ba in ka ga dandazansu to wani guri ne da aka ayyana aka ce kabarin wani ne ko da na ƙarya ne kuwa ko baki a in ka je in dai ga guri yan shi'a sun mai kuri to za ka an ce ma ko kabarin wani husaini ko kabarin wani waye ko kabarin waye an dai kirkiro ko gaskiya ko karya amma ba za ka gansu inda musulmi suke ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ba da ka ce kan ba ka je fal baitu baiti wal makanu makani kuma in ka je ga sayyidina abubakar a gurin ga sayyidina umar baka isa ka cire su ba to ya za ka dole ka hakura ta ce inni khusistu ala nisa'i muhammadin ne an keɓe ne kan matan annabi sallallahu alaihi wasallama bi sifati birrin da sibobi masu kyau sibobi na da'a na biyayya kyawawa ta ta hunna ma'ani karkashin akwai ma'anoni masu yawa duk wanda ya kalli hadisi zai ga cewa lalle na Aisha tana da falala da abuwa da ake bance ta da su tace wasabaqtuhunna ila al-fada'ili kulliha <coughs> na riga matan annabi gaba ɗaya zuwa ga dukkan falaloli na yi gaba tana nufin na tsere fasabku sabki tsere wata wace wal ananu anani take cewa ita ce ta tsere sai ta ce wal ananu wal <coughs> ananu anani hakanan kuma ragamar ragama ta ce mana ta riga ta yi gaba maridan nabiyu ta ce manzon Allah ya rashin lafiya wa mata bai na tara'ibi ya bar duniya yana tsakanin na. tara'ib shine kashi na kirji fal yawmu yawmi ranar da manzon Allah ya bar duniya rana ta ce ranar girkin ta ne wa zamanu zamani zamanin mana wani kun san ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tambaya in gari ya waye lokacin da bai da lafiya ce sai ce aina ana gadan gobe a ɗakin wa nake yana son ya ji an ce yana ɗakin na na Aisha karshe matan suke mai izini a yi jinyar sha ɗakin na aisha to kuma wani ikon allah ranar da manzan allah ya bar duniya ranar kwananta ne da haka take cewa fal yawmu yawmi wa zamanu zamani zauji rasulullahi lam ara ghayrahu tace mijina manzan allah ne ban ga kuma kamar shi ba ai ba wanda yake kamar manzan allah allahu zawwajani bihi allah ya aurar da ni ga manzan allah wa ne kuma ya bebe ta ne. ya yi min kyauta ya bani wa atahu wa atahu jibril al-amin bi surati malaika jibril ya zuwa manzon Allah da hotona wannan ya inganta a cikin bukhari wata riwaya a cikin bacci wata riwaya a farke ya zo da hoton na Aisha cikin alharir yace ga hoton matarka manzo Allah ya duba ya gana na Aisha ce yace malaika ji yace to wannan matarka ce tace wa ahabbani al-mukhtaru hina ra'ani zababbe manzon Allah ya so ni yayin da ya gani ai yayin da ya ga hoton ta yaso so ta ya kaunace ta ta ce ana bikiruhul azra ni ce budurwa wadda ya aura ni kadai albikir ita ce macen da ba taba aure ba al'azra wadda take ma'ana ba ta taba sanin wani ɗa namiji ba shine azara ta ce to ni ce wadda take budurwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inda sirruhu sirrin manzan Allah gaba ɗaya na wajena wadaji'uhu bi manzili kamarani wanda suke kwance tare da manzan Allah a cikin ɗaki na qamarani watanni ne guda biyu tana nahu abubakar da umar su suke tare da manzon Allah kwance a ɗaki na Wata takallama Allahu bi hujjati tace Allah ya yi magana hujjata wa bara'ati da kubuta ta fi muhkamil qur'ani cikin alqur'ani kuma ayoyin ma muhukamai waɗanda hukuncin su yana nan ba shafafu ba ka karanta suratun nur lokacin da aka yi mata kage munafikai suka yada cewa ta yi alfasha wanzan Allah ya zauna a tsawon mata guda cikin damuwa da menene sai ga ayoyi sun sauka innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tasabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ism wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim laula if sami'tumuhu zanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada sai Allah ya ce mai fa iz lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika indallahi humul kazibuna Allah ya saukar da ayyawan kina na Aisha shine abin da take faɗa ana tace wallahu ne. Allah madaukakin sarki ne ya bani kunya kamar yadda yazo lafazin khaffara yana nufin shiddatul haya wa azzama hurmati ya kuma ɗaukaka mutunci na da darajata wa ala lisani nabihi barrani kuma a bisa harshen annabinsa Allah ya kubutar da ni Allah ya kubutar da ni kamar yadda na Aisha take faɗa Allah ya ƙara mata yarda wallahu fil qur'ani qad la'ana allazi Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya la'anci wanda ba'dal bara'a bayan kubutar wadda Allah ya saukar a kaina bil qabihi ramani ya kuma jefe ni da mummuna abu to Allah ya la'ance shi tace duk wanda bayan Allah ya riga ya barrantar da ni sannan ma'ana ya zo ya da muna abu to Allah ya la'ance shi in ka duba Allah yana cewa innal ladzina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati ta Allah ce me lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum azabun azim da haka duk wanda ya jefe na Aisha da wannan Allah ya tsine masa wani malamin shi ayi littafi sunan shi al-amili littafi guda ya akan wannan yana tabbatar wa da na Aisha wannan alfasha din sunan littafin khiyanatu Aisha wai cin amana na Aisha to wannan Allah ya la'ance shi wallahu wabbaka man arada tanaqqusi tace Allah ya ma'ana kwabi wanda ya nufin ya ci mutunci na ya tauye ni ifkan yamin kire wa sabbaha nafsahu Allah ya tsarkake kansa fi sha'ani fi shani akan sha'ani na tana nufin fadin Allah madaukakin sarki walaula in sami'tumu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha sai Allah ya ce me subhanaka hadha buhtanun azim yace to Allah ya kwaɓe duk wanda ya ma'ana yi nufin ya tauye ni yi min kire sannan Allah ya tsarkake kanshi innan in inni la muhsinatun tace ni kaman miya ce da muhsinatul izari kaman miya ce ma'ana tana nufin zanin ta a daure yake ta kame ba ta abin da ake jibanta da shi ba bari'a kuma kubutacciya ce wa dalilu husni taharati ihsan dalilin da zai nuna ma cewa ni tsarkakakkiya ce aure na da nake da shi ina da aure da annabi ya zan auri annabi kuma in fada cikin wani abin da ba daidai ba shine ma'ana ihsani wallahu ahsanani tace Allah ne ya aure da ni bi khatami rusulihi da cikamakin manzanninsa <coughs> wa azalla ahlal ifki ya katsanta masu yin kiri wal buhtani da ƙarya wa sami'tu wahayallahi inda muhammadin tace naji wahayin Allah naji alqur'ani ina tare da manzon Allah min jibril daga mala'ika jibril wa nuruhu yaghshani hasken manzan Allah yana lullube da ni hadisi ya zo ana wa manzan Allah wahayi suna ma yafi ɗaya tare da nana Aisha duk matan manzan Allah ba wanda ta samu wannan sai nana Aisha Ta take cewa auha ilaihi an yi masa wahayi Allah ya yi masa wahayi wa kuntu ta siya bihi ni kuma yana karkashin tubarsa ina cikin mayafi tare da shi fahana alayya sai ya karkato wajena bi saubihi ya lullube ni da shi. wa khabbani kuma ma'ana ya ya tattaro ni ya rungumo ni ya haɗa ni da jikin sallallahu alaihi wa sallama <coughs> man za yi fakhiru ni ta ce to waye zai min alfakari wa yunkiru sohbati kuma yace ni ba sahabiya bace wa muhammadin fi hijrihi rabbani alhali manzan Allah a gidan shiri ne ne tana shekara nawa ta je gidan manzan Allah tana shekara shida shida tana gidan manzan Allah ya aure ta sannan maza Allah ya tare da tana shekara tara tana shekara tara ta je gidan shi an daura aure tana shekara shida ta ce maza Allah ne ya rene ni to waye zai ce ni ba sahabiya ba ce ba wanda yi sa maza Allah ba duniya tana da shekara sha takwas wa akhadtu an abu abuwayyadi na muhammadin musulunci kuma ta ce gurin iyayena na karba dan a riwaya take cewa na bude ido na ga iyayena na addinin musulunci ta ce wa huma alal islami ne su dangane da musulunci tare suke suna ɗamfare da musulunci ma'ana suna yin musulunci iyayenta kenan da babata da mahaifiyarta na Aisha ta wayo ta tarar da su musulmi wa abi babana aqama ad-din ba'da muhammadin ya tsayar da addini bayan manzon Allah fan naslu nasli makamin da aka yakin nawa ne naslu shine bakin mashi wasinan hakoran mashin sinani nawa ne tana nabin duk wannan darajar falalata ce tunda sayyidina abubakar ya yaki wanda suka yi ridda to ita ma ta samu wannan falala da daraja wal fakhru fakhri tace al fakhrin nawa ne wal khilafatu fi abi khilafa kuma tana cikin babana shi ya zama khalifa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani wannan ya ishe ni abin alfahari ya wadatar da ni a ce ni matar annabi ce bayan annabi ya ya ya bar duniya sa na barko ni ce kuma irsa tace to akwai abin da nake nema kuma bayan wannan sai ta ce wa ana munatu siddiqi ni ce yar siddiq sahibi ahmadin abokin manzan Allah wa habibuhu masoyinsa fi sirri wal ilani a ɓoye ko a fili haka sai jina abubakar masoyin manzan Allah ne manzan Allah masoyin sai jina abubakar ne ta ce to ni yarsa ce sai dage cewa nasarar nabiya bi malihi ya taimaki manzan Allah bi malihi da dukiyarsa wasu alihi da ayyukansa wa khurujihi ma'ahu min al-awtani da fitayi da yi tare da manzon Allah da garuruwa daga Makka suka yi hijira sai jina Abubakar dina tare da manzon Allah da tace ya taimaki manzon Allah da dukiya a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Imam Bukhari ya rawaito manzon Allah da kanshi yake cewa wasani bi nafsihi wa mali sai jina Abubakar ya taimaka min da dukiyarsa da ran shi fa hal antum tariku li sahibi ko za ku kyale min abokina yake ga sabai ku kyale min shi ya ban kudin shi ya ban rayuwar shi a wata riwaya ingantacciya manzo Allah yake cewa babu wani wanda yake da ta cewa a kaina a dukiya sai sai jina Abubakar <coughs> ma'ana sai jina Abubakar shine yau manzon Allah hidima da manzon Allah yake ganin bai mai abinda zai ya mai mai da wannan abin da ya mai na hidima ba Ta tace sanihi fil ghari na nabiyinsa a cikin kogo sai jina Abubakar kenan allazi sadda alkuwa wanda ya toshe kofofi alkuwa kofofin da ke cikin kogo suna cewa da aka shiga kogon sai jana abakar ya bi wata kofa ya toshe dan kada wani abu ya fito ya sari annabi biri da'ihi da mayafinsa akarin bihi min sani ka girmama shi daga mutum na biri da ya zama tare da manzon Allah waja falgina sai jana abakar ya nisanci wadata hatta ta khallala bil aba har sai da ya zama yana lulluba da bargo da mayafi ba wani abin da yake da shi sai wannan zuhudan dan gudun duniya wa az'ana ya miƙa wuya ayyama iz'ani duk irin miƙa wuyan da ake bukata hadisi a cikin tirmidhi manzo Allah ya nemi taimako sai jina Umar ya raba dukiya ya ka rabi sai jina Abubakar ya je ka duke shi gaba daya shi sai jina Umar yana jira a gaba wanda ya bi shi sai ga sai jina Abubakar da yazo suka ce ba abin da ya rage sai wannan aba'a din da ya lulluba ita kadai ce abin da ya rage a duke shi ya kwaso kai ya kawo manzo Allah ya ce me ka bar wa iyalanka ya ce na ba musu Allah da manzon shi to shine anan take cewa ya nisanci wadata wa takhallalat ma'ahu mala'ikatu sama mala'ikun da suke sama sun zama tare da shi ma'ana sayyidina Abubakar kenan wa atadhu bushrallahi bir ridwani bishara ta zo daga wajen Allah cewa Allah ya yarda da shi wa huwa alladhi lam yakhsha lawmata la'imi tace babana shine wanda bai ji tsoron mai zargi ba fi katili ahli al-baghi wal udwani wajen kashe azzalimai wanda suka ketare iyaka da wanda suke ba daidai ba tana nufin yakin ridda da sai sayyidina abubakar yayi dokin sabe na cewa yanzu mutane an yi ridda zaka ɗebe mayaka ka tura su ka bar madina ka afar mana yace ba wani abin da zai same mu yayi tutar yaki guda goma sha biyu ya aika su sassa daban-daban yace aje a da mutane cikin addini duk wanda yake a yake shi qatala ula mana uzzakata ya kashe ya yaƙi waɗanda suka hana zakka bi kufrihim da kabircinsu domin wanda ya ce ba zai zakka ba bai ita ba ya zama kabiri wa zalla ahlal kufri wat tughyani ya kaskanta ma'abuta kabirci da ketare iyaka sabaka sahabata wal qarabata lil huda ya riga sahabbai ya riga ma wasu dangin annabi zuwa ga shari'a din huwa shaykhuhum shine shugaban su fil fadli wal ihsani wajen falala da kyautatawa sayyidina abubakar na gaba wallahi mastabaqu li naili fadilatin ta ce wallahi ba su gaggawa don samun wata falala ba misli istibaqil khayli yawma rihani irin gaggawar da dawakai suke ranar da aka sa kuɗi ana caca shine yawmar rihan ranar da za a ce ga kaza wanda ya ci za a bashi to irin gudun da dawakai suke sahabbai ba su wannan ba don cimma wata falala illa wa tsara abi face babana ya tashi sama ila alya'ihi zuwa can kololuwa fa makanuhu minha ajallu makani matsayin shi shine babban matsayi shi yake tsira kowa in dai falala ce wailun ta ce kai ciwo bane ya tabbata da abdin gabawa khana ala muhammadin da ya ince iyalan gidan manzan Allah bi adawatil azwaji ta hanyar adawa da matan manzan Allah wal akhtani da sirkan manzan Allah akhtani yana nufin sirkai tana nufin sirkai tuba ma dalla liman wala jama'ata sahabi ga wanda ya so jama'ar sahabban annabi wa yakunu min ahbabihi alhasanani cikin masoyansa ya hada da Hassan da Husaini to madalla da wannan bawa baina sahabati wal qarabati ulfatun tsakanin sahabbai da dangin annabi akwai jituwa akwai soyayya la tastahiru bi nazghati shaytani wannan soyayya ba za ta gushe ba da da busawar shaydan dan shaydan ya shigo ciki ba zai raba iyalan manzon Allah da sahabban shi ba hum kal asabi fil yadayn iyalan manzon Allah da sahabbai kamar ɗan yatsu suke a jikin hannu tawasulan wajen bin juna take cewa hal yastawi kaffun bi ghairi banani za a ce ga tafi a ce ga tafin hannu yayi daidai alhari ba in yatsu kaga an ce ga tafi ba in yatsu to ba tafin hannu bane cikakke to haka sahabbai suke da iyalan gidan annabi hasirat sudurul kafirin bi walidi tace zukatan kafirai tayi kunci da babana ba sa kaunar babana sai dai ta wa qulubuhum muli'at min al-adghani an cika zukatan su da da kyashi da jin haushi hubbul batuli sanna na fatima ita ce al-batul wa ba'aliha da mijinta lam yaqtalim min millatil islami fihi hisnani a musulunci ba wanda suke sabani akan wannan ba mutum biyu da suke sabani a musulunci wajen san sai jana aliyu da sanna na fatima ma'ana kowa ya yarda cewa dole a so su akrim bi arba'atin ka girmama mutum hudu a immati shar'ina jagololin shari'an mu fahum li baiti dini kal arkani kai ka ce ga addini kamar rukuni ne na na daki haka suke ga addini waɗannan a'imma guda hudu abubakar umar usman aliyu nusujat mawaddatuhum sudan fi luhmatin an saƙa ƙaunarsu ta zama sudan kamar zane ne fi luhmatin a jikin tsoka ma'ana kamar yadda ake saka tabarma haka aka saka su a jikin jiki fa bina'uha min asbatil bunyani ginin yana cikin ginin da yafi kowanne tabbata Allahu allafa baina wuddi qulubihim Allah ya hada tsakanin ƙaunar zukatansu bi yagiza kullu munafiqin ta'ani dan Allah ya bakanta duk wani munafiki mai suka ruhama'u bainahum masu tausayi ne tsakaninsu sabat akhlaquhum zukatansu ma'ana halayensu ta tsarkaka wa khalat qulubuhum min ash-shan'ani zukatansu kuma ta kubuta daga gaba da hasada fa dukuluhum bainal ahibbati kulfatun shigar su tsakanin masoya biyu ma'ana wani yazo yace zai raba sahabbai da iyalan gidan annabi ya dora wa kansa aiki wasu babu zagin su sababin ilal hirmani wani abu ne da yake kai mutum ya rasa rahmar ubangiji ya zama an haramta masa samun abin da ake so jama'al ilahul muslimina ala abi Allah ya hada musulmai akan babana wastubdilu min khawfihim bi amani an canza mun tsoron su da aminci ta hanyar zama sai jana abubakar ya zama khalifa wa idza arada Allah nusrata abdihi idan Allah ya nufin ya taimaki bawansa man za yudiku lahu ala khizlani waye sai ya kaskanta shi babu sai take cewa man habbani duk wanda ya so ni nina na Aisha falyajtanib man sabbani ya nisanci mai zagina in kana sana mahabbati wa ra'ani in dai zai kiyaye kaunar da yake min da son da yake min to ya nisanci wanda yake zagi na wa iza muhibbi idan mai ta kadi alazza bi mughidi ya je ya lazumci mai kina fa kilahuma fil bughdi mustawiyani to dukan su ba sa kaunata dukan su ba ba masu na bane daidai suke inni la tayyibatu tace ni tsarkakakka ce khuliqtu lit tayyibi an halice ni kuma dan mai tsarki shine manzon Allah wa nisa'u ahmad matan manzon Allah atyabun niswani su suka bi dukkan mata tsarki ni la ummul mu'minina faman aba ni uwar mu'mine ce duk wanda ya ce ba haka ba hubbe wanda ya ji ya ki so na fa sawfa yabu bil khusrani zai kare da tabewa sai ta ce Allahu habbabani da qalbi nabiyyi Allah ya sanya ni a bakkauna ga zuciyar annabinsa wa ila siratul mustaqimi hadani sannan ga hanya madaidaiciya ya shiryar da ni yan baitocin da suka rage kaɗan ne kuma ba wata matsala a cikinsu ina ga saboda lokaci ya tike mana kun san muna tafiya da lokaci ko za mu karasa ya ce a'a <laughs> to ai ina ga fasarar fassarar su babu wahala abin da yake daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik